A'isha Humaira ta musanta mutanen da suke cewa an dake ta lokacin da ta je zaɓe zaɓen gwamna a jihar Kano. Ga dai Aisha da bai. Ai babu wanda ya dake ni in kuma akwai wanda ya dake ni ake da bidiyon inda aka dake ni sai a fito da shi gashi nan duniya sai ta gani ta tantance. Ta ƙara da cewa babu wanda ya dake ta duk da dai cewa an yaɗa waɗansu bidiyoyi da ake yama ɗiɗi da Aisha. Idan ba manta ba Aisha Humaira kafin zaben gwamna ta fito midiya tana cewa duk mai ƙaunarta ya zaɓi Nasiru Yusuf Gawuna. Wannan ce ta sa 'yan kwankwasiya suka yi fito na fito da ita lokacin da aka yi layi za a yi zaben abba gida-gida da shi da Nasiru Yusuf Gawuna. abin da ya samo asali ne tun lokacin da ta fito ta nuna ra'ayinta dangane da zaben da za a gudanar a jihar kano wannan zaɓe dai wanda ya bawa abu gida gida nasara ya jawo wa aisha kace na ce da ita da uban gidan nata wato dauda hutu rarara aishan ta magantu dangane da irin abin da ya faru mutane suke cewa har dutka ta amma a yadda ta fidda bidiyon ta ce babu wani abu da ya same ta sai illa masoya da suka kare ta dangane da wannan abu da aka yi niyyar a afka mata amma ba don Allah ya sa akwai masoyanta a gurin ba to da komai ma zai iya faru Aisha humairan dai ta yi bayanai daki-daki a shafinta na TikTok da Instagram ta bagantu da har shafinta na Facebook abubuwan dai da suka wakana shine shi kansa ubangidan nata an kona masa gida da shi da baban Junaidu. wanda ya kone gidan ma bai tsaya iyanan ba an kama barayi da dama dangane da zarginsu da bacin sun fasa gidan dauda kahutu rarara wa'yansu sun satan masa janareto wa'yansu freezer da dai sauransu hatta alminiyon ɗin da aka rufe gidan dauda ka hutu rarara sai da aka samu aka yaga shi aisha dai ta ƙara da cewa ita dai babu wanda ya dake ta sakamakon irin abin da ake yadawa idan kuma akwai wanda yake ganin dukan da aka yi wa aisha humaira yana iya fidda bidiyon domin duniya ta ce a yadda ta ce yanzu duk wani abu da ya faru ana ɗaukansa ne ba sai 'yan jarida sun zo ba dauda ka hutu rararare tuni dai ake zargin ya cika rigarsa da iska ya bar jihar kano inda daman ya yi ta ne a kan nasiru yusuf gawuna zai nasara wanda daga bisani al'ummar jihar Kano suka yi fito na fito da Nasiru Yusuf Gawuna da shi da ubangidansa Dr. Abdullahi Umar Ganduji. Inda suke ganin cewa dole he sun ka da shi dangane da irin salon mulkin da basu yadda da shi yake musu ba. Aisha Humaira ita ma abin ya shafe ta ne inda ta fito take musanta mutanen da suke cewa an dake ta. Ga dai Aishan za ta ci gaba da baku bayani dangane da abubuwan da suka faru a wannan wajen biki da aka yi na zaɓe. Lokacin da aka yi zaɓen Abba Gida Gida dai an gano Aishan ana artabu da ita da magoya bayan Abba Gida Gida. Ga dai kar mu cika ku da zance ku saura Aisha Humai. ai babu wanda ya dake ni in kuma akwai wanda ya dake ni ake da bidiyon inda aka dake ni sai a fito da shi gashi nan duniya sai ta gani ta tantance an dai ga mutane dai suna tare ni suna tuttura mutane na aka dora ni a sama a layin mata shi kaɗai ne shi ma kuma an yi ne saboda a bani kariya din karatu barin da sun samu dama tabbas za su yi amma kuma musu yana da suke wajen sun fi karfin su alhamdulillah wa alaikum assalam <laughs> thank you wala ba da ke ni ba karya ne ba abin da aka ba wanda ya da ke ni kawai dai an dai dan yaya ne amma ba da ke ni ba